Allah mabuwayi da ɗaukaka ya kawo sha shida ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau sha yau biyar ga watan ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida wannan majalisi namu na koyon tadabburin alkur'ani mai girma a cikin littafin التبيان في تدبر na manya-manyan malamai guda biyu. Wato الأستاذ الدكتور Ahmad isa al حفظه Hafizahullah, da al'usabin doktor abdulkarim ibrahim salih hafizahullah kuma a wannan masallaci jami'ar sayyidina ta tabni abi sufiyana radiyallahu anhu Allah muke roƙo ya taimake mu yi mana jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya sa Alƙur'ani ya zama abokin rayuwanmu a cikin a rayuwanmu ta duniya kuma ya zama abokin hiranmu a kwanciyarmu ta kabari kuma ya zama mai mana jagora zuwa gidan aljanna kuma mu zama masu karanta shi a cikin gidan aljanna jiya waɗannan manya-manyan malamai guda biyu sun ci gaba da mana bayani akan muhimmancin tadabburin Alƙur'ani ga musulmi da gayyatar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa musulmai da cewa su tintintini game da ma'anonin ayoyin littafinsa mai tsarki kasar karantawa kawai ya kawo suka kama na aya a cikin sofin nisa'i a fada ya tadabbarun alƙur'ana walau kana min inda rayin lahi da waje rufi ikhtilafin kasira to suka ce ai in mutum ya kula da ayar ana bayani ne kan munafikai eh ana magana ne akan munafikai man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla ma arsalnaka alaihim hafiza ko wa yaquluna ta'atu fa idha barzu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سيتشيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سيكون يساك تشوامي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم to in mutum ya kalli waɗannan ayoyin zai ga suna magana ne akan munafukai a ce daga cikin cututtukan da munafukai suke da shi suke da su a shi akwai cutar rashin fahimta alkur'ani da ƙin tsayawa su tintintini game da ma'anonin alkur'ani domin wannan ita ce hanyar da mutum zai bi domin ya samu shiriya alkur'ani wanda bai yi tadabburin alkur'ani ba baya tintintini game da abin da alƙur'anin ya ƙunsa a cikin ayoyinsa masu tsarki masu daraja to ba zai fahimci alƙur'ani ba kuma ba zai samu shari'a ba Allah shi kyauta shi ne sai suka ce wa ala kullin kai diddai da haka فهذه fiha فيها fi في سورة الاستبحام wannan ayar ta cikin suratul nisa'i afala yatadabbaruna alqur'ana ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا to lalle a cikinta akwai tahdidun akwai kwadaitarwa da yin kaimi fi suwatil istifham amma sai aka sa a tsari na tambaya amma tambayar wace iri tambaya wacce take inkari inkari afala yatadabbaruna alqur'ana afala ya tadabbarun alquran ana faɗin cewa ai ba su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a bane ai tawallau an ta'ati wa an ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam li'annahum lam yatadabbaru ƙur'ana. walau tadabbaru alqur'ana lada'ahum tadabburuhum ila ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da sun tsaya sun kalli alqur'ani sun karanta shi da gaske sun yi tintintini game da ma'anoninsa to da sai waɗannan ayoyin na alqur'ani sun shiryar da su zuwa ga yi wa Allah da'a da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sannan ka kalli ayar da ke gaba daga cikin abin da ke sa mutum ya zama ba zai riƙa yaɗa maganganu da abu ya faru yau yau din nan abu zai faru kawai sai mutum ya zo ya ta isdarat ya zama wani almuftil am yau din nan abu zai faru ba bincike ba komai labarin wata kafar yada labarai ta turawa ita ce ta bada wannan labarin kawai sai mutum ya hau kai yi tsere-tsere a kai sai ka ji shi kawai yana ta sakin hukuncin hukunci ta sakin hukuncin ai iran ta yi daidai da ta kai wa saudi arabia hari ta yi daidai kuma ahli sunna yake faɗin wannan magana ai mu muna tare da iran muna tare da ita ɗari bisa ɗari gobe sai kuma ka gan shi ya canza bayani jibi in wani abin ya sake faruwa ya canza bayani menene na gaggawa kamar ya gama yakin mana in aka gama sai ka tattara darussa ga baki ɗaya sai ka karantar da mutane amma tashin farko abin da ya kamata kai wa mutane wa'azi a kai shine mutane su kama bakinsu kai ma ka kama bakinka kada mutane su rika shishigi suna faɗin abubuwan da ba su da ilimi a kai wallahi umarnin Allah ne wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi me yasa munafikai su ita ce da abu ya zo na firgici na tashin hankali da yaƙi da rashin zaman lafiya ko kuma zaman lafiyar a za'u bihi kawai su kama yaɗawa ta faɗin maganganun da ba su da gaba ba su da baya walau radduhu ila rasuli ai da sun mai da wannan al'amarin na al'amnu ko al'haufu. zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hala hayati lokacin da manzo sama yake da rai domin shine alladhi yuha ilayhi wahdahu manzo Allah sama ne shine duk abin da ya faru idan ya faɗi abu a kansa to gaskiya ya faɗi ɗari bisa ɗari saboda wahayi ake masa a lokacin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ladina, wa ila ulil amri minhum ko su maida zuwa ga mazuwa al'amuransu a tsaya a jira masana waɗanda suke bincike na gaske sosai su ba da labari su ce tudasin da sun ya kala alimahu alladhina yastanbitunahu minhum waɗanda Allah ya ba su kaifin kwakwalwa da tsoron Allah a zuciya da rashin san rai ba su da san rai ba su da san zuciya suna da ilimi suna da tsoron Allah suna da natsuwa suna da kamun kai suna da hangen nesa sannan hadda shekaru wani zubin Hadda shekaru duk da shekaru suna da tasiri to da sun yi istinbati za ka ga sun fito da abubuwan da suke sune mafita amma mutum ya gaggawa yau abu zai faru wallahi wannan abin yana bani mamaki kafin a gama matsala abu ya gama faruwa mutum ya yi tufka da warwara ba a san iyakarsa ba daga Allah don Allah masu wa'azi a tsaya a fuskanci abin da ya cancanta a yi babu gaggawa a ciki dole a ce kai ne ka faɗa abu kaza ba daidai ba ne ka tsaya ka natsu ka yi nazari kan abu ka kalli kowace jiha ka kalli kowane ɓangare ka ɗauko ababen da suke faruwa ka ɗauko nasu, ka ɗauko shari'a ka ɗauko tarihi akwai matsalolin da suke faruwa a cikin al'umma yau tarihi ke warware su hatta wasu matsalolin fikihun to da tarihi ake warware su matsala ce ta fiqhu amma tarihi in ka ɗauko tarihi ka karanta sahihin tarihi sai ka ya warware maka matsala ashe ba wata matsala ba ce to mu tsaya mu kalli waɗannan abubuwan waɗannan ayoyin sun gayyace mu zuwa ga tadabburi akan hali da al'umma za ta tsinci kanta a ciki na tashin hankali ba gaggawa ake yi ana yada maganganu ba a ta surutai ba daidai ba ne tsayawa ake yi a natsu abinda ba ka da ilimi a kansa cikakke to kamai da shi zuwa ga masana ba dole sai an ji bakinka ba ba dole sai ka yi rubutu a social media ba ba bukatar wannan ba sai ka yi jawabai a ka ba ka kyala masana waɗanda suke masu ilimi waɗanda su idan sun yi ijtihadi suka yi daidai Allah zai ba su lada biyu idan suke kuskure kuma suna da lada ɗaya Allah kuma zai yafe musu amma kai da za ka yi iktihami ba ka cikin ulul amri ba ka cikin allazi ne san bitunahu minna kuma ka riƙa fito da abubuwa to idashta hatta wa asabta to faqad akhta'ta in kai ijtihadi baka kai ka kai baka kai matsayin kai ba to baka baka daidai ba akwai kauli ana danganta hadisin manzo ana cewa hadisin manzo sallallahu alaihi amma yana da rauni amma magana ce mai kyau man fassara alqur'ana bi ra'ayihi akhta'a wa in asaba duk mutumin da ya zo ya ɗauki alƙur'ani yana fassarawa bai kai ya yi ba da ra'ayin shi yake fassarawa yana faɗin abin da ya ga dama to ko yi daidai bai daidai ba ko ya yi daidai bai daidai ba shekul islam taimiyya ya kawo wannan ƙaulin a cikin a cikin muqaddimar safi usuli tafsir da kan bi a hankali waɗannan ayoyin abin da suke nuna mana kenan sai Allah ya sanya tadabburi a tsakiya aka faɗi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko sannan kuma aka sake rufewa da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah daga nan kuma sai aka zo aka ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum a tsakiya kuma sai aka ce me afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira Waɗannan ayoyin ka tsaya kai kai ta cincintini kana juya su kana kallon yadda Allah ya tsara su zaka samu mafita إذ المقصود بالتدبر فيها التأويل في الآية أقيب الآية دومن أبند أكي نفي تتدبري أتشن آيوين القرآن أبند أكي نفي شين التأويل كميد أبو بايا كما كاللقى با شين تأويل إيه دومين إذا أنت التأويل شين عاكبة هذا شيء ما ينال shi yasa can Allah madaukaki yace ya ayyuhalladhina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce ne zalika khayrun wa ahsanu ta'wilan ay wa ahsanu aqibatan shine ta'wil ai dama hatta ta'wil da ake cewa ta'wili ta'wilul qur'an fassara Alƙur'ani da ake yi abinda ake so shine ka kalli baya ka kalli tsakiya kuma ka kalli gaba sai ka fitar da sakamako kamar yadda muka yi waɗannan ayoyin kun gani man yuti'ir rasul faqad ata Allah sai Allah a tsakiya sai ya ce kuma afala yatadabbaruna alqur'ana sannan kuma sai aka zo aka ce mai wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi ashe daga cikin gayar da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam idan abi yazo na tsoro na tashin hankali na fitina na yaki a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a son kai sauri kai magana ana son ka maida al'amarin zuwa ga nasi ka kalli nasi ka kawai ka kallon siyasar duniya daga cikin matsalolinmu akwai kallon zallar siyasar duniya ita kuma wannan siyasar duniya dukkansu 'yan siyasar duniya da matakin ƙasa da ƙasa da matakin ƙasa da matakin jiha da matakin ƙananan hukumomi in akwai abin da bai kai ƙananan hukumomi ba ma to ‘yan ƙwallon ne su in kafin wanda za ka zauna lafiya ‘yan ƙwallon ne su waye bal ɗin da ake bugawa talaka shi ne bal so ka gwaggwadon yadda ɗan ƙwallo ya fi ƙarfi ya fi tirenin a jikinsa da yadda ƙafa shi ta fi tsayawa daidai da irin takalmin da zai sa jangola da kuma filin da ya samu da ƙwarewa shi a ƙwallo to gwaggwadon yadda za ka gaina wasa da ƙwallon shi ko ɗan fake-fake wanda ya zo ya ce za a buga wannan bal ɗin da shi tun ba a yi wasa ba sai ya kare wanda ya gane ya gane to shi ne wannan saboda haka a ta'awilu fil a ƙibar aya a mai da wata aya bayan wata aya awi taammulu ba'da da taammuli fil ayati al-wahidati ko kuma shi ne a tsaya a lura da aya ɗaya a lura da ita ya take mai take nufi sannan me alaƙarta da ayar da take kafinta kuma me alaƙarta da ayar da take a bayanta hatta surori wani zuban akan ɗauki darussan wasu surorin sai a gwama su da wasu surorin ƙila da suke maƙwabtaka da su an gama sura kaza an shiga wata amma darussan da za ka samu an buɗe wannan surar sabuwa da su to za ka ga ƙarishin سورة تجبات قلنا أقول شيء ديوة عشان القرآن ينذكر لو تعلم معوذ المعوذ الثاني أم سعيد مثال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد كيف إيسى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وانشن الشر المستعاذ منه ƙwara ɗaya ne ai ƙwara uku min sharri ma khalaq A sharru al-'am kenan wa min sharri ghasiqin idha waqab wannan a sharru zamani A sharru zamani sannan kuma sai aka kawo wa min sharri hasidin idha hasad A sharru shakhsi wancan gamamman sharri to sai kuma sai aka bude wacce ita kuma sai aka cinye ne qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas kaga shi shi shi wani sharri ne shi ma shi gaban kamar suratul falaq to haka suke وكأن القرآن ليس فقط يدعو الناس إلى التدبر في آياته فحسب kai ka ce kaman Alƙur'ani ba kawai yana gayyatar mutane su ta dabburi su tuntuncini ba ne kawai a game da ayoyinsa wa inna ma ya min minhum ila janibi dalika an dabbura tadabbur a a'a ai Alƙur'ani yana gayyatar mutane ne da su aiwatar da ta dabburi tuntuncini a cikin ayoyin Allah a ta dabbura al'anika tuntuncini mai zurfi kama yufhamu min al-ayati karimati yadda aka fahimta ake fahimta a cikin wannan ayar ta afala yatadabbaruna A qurana afala yatadabbaruna al-qur'ana sai aka sa shi a matsayin fi'ili mudari'i li yadulla ala al-istimrari tajaddud domin ya nuna ci gaba da kuma sabantuwa duk lokacin da kake yawaita tadabburi daidai lokacin da kuma kake sake fito da gwalagwalan ma'anoni da gwalagwalan darissa da gwalagwalan wa'azuza da gwalagwalan eh, hikimomi daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala wato alkur'ani mai tsarki wa fi isharatun ila thamaratin min thimarit tadabburi a cikin wannan ayar har yanzu afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi wajen fi ikhtilafan katira to akwai hannunka mai sanda da ake mana ana nuna mana ila thamaratin min thimarit tadabbur zuwa ga wani ɗan icci daga cikin 'ya'yan icce masu zaƙi da daɗi da ake tsinka bayan an yi ta dabbo. me wannan wa huwa da ihda za al ƙwa’an al shi ne a gano a fito da ɗaya daga cikin mu'jizozin al yadda al ya zama gagara kwaikwayo gagara gasa me wannan wa hiya buhul bayani shine bayanan Alƙur'ani sun yi kama da juna kaga shi yasa sai aka kore sai aka ce la wajadu fihi ikhtilafan kathira idan ka tsaya ka kalli yadda alkur'ani yake lugudan kalmominsa da ma'anoninsa yake zubo su yake tsara su to zaka tabbata da cewa daga Allah yake subhanahu wataala da muka gama bayani a farko farko mutum ne zai zo a kwana uku zai yi maka maganganu duk suna cin karo da juna ka rasa wacce za ka ɗauka yau ya faɗi wata gobe ya canza kuma dukkan ƙabiya ɗaya amma wallahi alƙur'ani za ka ɗauka zai shi ƙwara ɗaya ita ɗin nan ce bayanin haka yake in ka ga wani saɓani to kai ne baka fahimta ba in ka ga wani saɓani to ƙwaƙwalwarka ce ta buga ka koma zuwa ga na sama da kai waɗanda suke bincike waɗanda Allah ya ba su sanin alƙur'ani za su ce musu habawa ne ai ba abin da ake nufi ba ke nan ai kaza ake nufi kaza ake kawai sai ka ji kawai kaman da kana cikin wani duhu ne yanzu kuma an zo an haskaka wajen da kake zaune a ciki ka babu cin karo a cikin alƙur'ani at-tashabuhul bayani kenan kamanceceniya ta ne ta bayani kamanceceniya ta bayani a abin da ya shafi al'ahka hukunce-hukunce hukunce-hukunce sannan a abin da ya shafi alƙasas ba da labari ƙisoshi akwai a tashabuhul bayani tashabuhul bayani a abin da ya shafi isbatul aqida akwai a tashabuhul bayani akwai kamanceceniya ta ma'ana a cikin alkur'ani babu cin karo tsakanin wata ma'ana da wata ma'ana shi yasa ƙa'ida ita ce Abdul tafsiri an fassar alqur'anu bil qur'an tafsirin da ya fi kowanne shine a fassara maka aya da aya aya da aya eh. kage yanzu can da Allah madaukakin sarki yake cewa wa yaquluna ta'atun munafikai ne suke faɗi wa yaquluna suna fada suna cewa ta'atun ai amruna ta'atu al-imam abu hayya a cikin tafsirin sa al-bahr al-muhit yace mahallin zai ya daukan nasaba kamar Allah yana cewa ne wa yaquluna ata'na ta'atan ata'na sai ya zama ta'atan ata'na ta'atan sai ya zama maf'ulun mutlaq ata'na ta'atan ko kuma ya kasance khabari ne na mubtada mahzufi taqdiruhu amruna ta'atun mu al'amarin mu gabaki ɗaya ba mu san wani abu ba in ba yi wa Allah da'a da manzansa ba a can sai wani waje sai Allah ya ce na yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na sai aka ce me thumma yatawalla fariqun minhum ba'da dhalik sai ce wa ma ulaika bil mu'minin وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مؤرضون أما وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذئنين سألة في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك إنما كان قول المؤمنين كاجم منه سو إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا <laughs> ga suna cewa mu masu biyayya ne amma nan gashi can Allah sai ce fa idza barazu inda ka bayyata ta'ifatun minhum ta alladhi a nan kuma sai aka ce Kulu na amanna billahi wa bir rasuli wa ata'ana suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da manzansa wa kuma mun bi kaga nan ma Allah yana karyata su alamar وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا أكت تكذو غا حكمشن الله غا حكمشن منزا الله سما كذو القرآن da sunna su yanke muku hukunci idza fariqun minhum mu'ridun sai ka gansu suna kauda kai ah, ba cin hanci a can ba za a ci hanci ba in ka ga alƙalin kotun shari'ar musulunci ya ci hanci ba musulunci ya sa shi ba son zuciya ne bala'i ne Allah ya jarrabe shi da shi sai kamai addu'a Allah ya raba shi da shi kuma inda za a je a cin hanci ba an halasta cin hanci ba ya fi inda za a je a yi maka hukunci ba da hukuncin Allah ba mun gane bayanin inda aka ce an yadda shari'a Allah ake yi amma sai aka samu son zuciya to wannan sunansa wa amali butulcewa Allah ne na aiki la yanqulu min al-millah ba ya fitar da mutum daga musulunci amma in inkaru hukmillah wa ibdalu hukmillah bi hukmi ghairihi wa tahlilu zalik to wannan kufrun bawahun mutum ya ce ƙur'ani bai daidai ba astaghfirullah sunnar manzon sama ba ta daidai ba mu ba za mu hukunci da su ba to wannan kage ya fita musulunci wannan ba musulmi ba ne amma alƙalin kotun shari'ar musulunci da zai maka son zuciya to shi wannan sabo wa Allah maɗaukacin sarki da yawa ba a gane wannan wannan sabo yi, wancan kuma kafirci yi. Saɓan da bai fitar da mutum daga musulunci ba ya kai kafircin da ya fitar da mutum daga musulunci ba za su zama ɗaya ba to kaga shi ne aka gayyace su aka ce ku zo a yi muku hukunci da ta sai su ce a idza fariqun minhum mu'ridun amma wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilayhi mudhi'in in sun san suke da gaskiya to ya tu ilaihi eh? mud'ini idan su suke da gaskiya sai ka gansu su mud'ini sun zo sun miƙa wuya sun ce eh in yadda saboda sun san suke da gaskiya sai Allah ce a fi bihin maghadun wannan shi kuma wani irin wace irin tambaya ce ta qiriri ne kaman Allah yana cewa ne bal fi bihin maghadun ba abin da ke cikin zuciyarsu illa ciwon munafurci shi ma sai sa shi a sigar ne tambaya sai ce a fi qulubihim maradun ai bal fi qulubihim maradun ba abin da ke cikin zuciyarsu sai ciwon munafurci to kun ga yadda atashabuhul bayani yake sannan kuma za ka yi ta fito da wasu ayoyin waɗanda suke fassara wannan wa na ta'atun din sannan daga ciki wata kamun fil ma'ani sannan da cika a ma'ana ma'ana aya ɗaya sai ka ji ana ta maka fassarorinta ana fito maka da fassarorinta masu yawa haithu la wala tanaquda ta yadda ba za ka ga akwai saɓani wala tanaquda babu cin karo da warwarar juna a cikin alƙur'ani ba ragman nuzulil qur'anil karim duk da cewa alƙur'ani ya sauka ne khilala 23 sanatan a cikin shekaru 23 shekara 23 ana magana ɗaya mai magana ɗaya ke ma magana amma baka taɓa kama shi da kuskure ko ɗaya ba shekara 23 23 mai maganan nan ɗaya ne ba a canza shi ba shi yake zuwa ya kama ka bayani amma kuma ka kasa ka ci dundunniyarsa ka gano kuskuren shi ko ka kama shi ka ce bai yi daidai a waje kaza ba don Allah wannan bai sa ba zai sa ka gazgata alkur'ani ba shekara 23 shekara 23 yana magana ɗaya amma haka take tafiya ala tanasuqin tasdiqiyyin a tsari na gazgatawa Sidiqiyin tasdiqiyyin haka yake aka yi ta yi shekara ashirin da uku kwana uku fa na ce kwana uku mutum ya zo ta magana yana tafta da warwara yau ya faɗi gobe ya warware jibi kuma ta daban da ta yau da ta gobe ta yau ta warware ta jiya ta gobe kuma ta warware ta yau in zai ci gaba da bayanin haka zai kaga wannan qaulul bashar magana ɗan adam ce ne shine yaqulul qawla al yawma wa yara ghayrahu gadan to ba abin zargi ba ne idan mutum ya kasance yana yi yayi ne a matsayin ajizanci na ɗan adam domin almar'u ya ajizu la muhalata ɗan adam ko yadda yadda ya gaza To amma ya kasance na ta'ajjuli ne ta'ajjul gaggawa kawai mutum ta'ajjulu isdari qawl kafin a tsaya ai ta'ammuli ai bincike mutum ya gaggawar fitar da magana to haka zai ta samun matsala ta samun matsala to alqur'ani Allah ya tsare shi daga wannan li'annahu kalamu rabbil alamin domin batune shi magana ce shi ta Allah madaukakin sarki ubangijin halittu صدق ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في أوقات وظروف وأماكن مختلفة سنن القرآن أتشن أشرين شكو أشرين دأكل نمفا يا تسو كان في أوقات ألوكتا وظروف da wasu zarafai wasu yanayai na lokuta wa amakina da waƙi'o'in sun bambanta amma kuma haka alƙur'ani sai ya zo sai ya haɗa maka abin da ya faru a baya da kuma abin da yanzu ya faru da yanzu waƙi'atu badri a shekara ta biyu aka yi yaƙin bada a watan ramadan shekara ta zagayo aka yi waƙi'atu uhud yaƙin uhudu dukkanin su waqi'ata ne amma mukhtalifatan zarfan sannan wa mukhtalifatan natijatan kafin nan ma wa mukhtalifatan sababan sannan wa mukhtalifatan natijatan sannan wa mukhtalifatan zarfan makaniyan sun saba a lokaci suka saba a wuri badar can wajen madina ne can can can tafiya ce mai nisa tsakaninka da cikin garin madina badar uhudu yanzu ya zama cikin garin madina amma a wancan lokacin shi ma bayan gari ne amma bai kai nisan nisan badar ba sannan sababin da ya jawo aka yi yakin badar ya bambanta da sababin da aka yi yakin uhudu sannan mukhtalifata ne adadan fil muqatili mayakan sun bambanta a adadi sannan sun saba mukhtalifata ne natijatan sakamakon da ya faru ya bambanta abin da ya biyo bayan kowane yakin badar musulmai suna ganin sun ci nasara zahir. uhudu kuma musulmai suna ganin ba su ci nasara ba amma a cikin darsan da Allah ya rika fitarwa sai ya haɗa maka duka ya baka labarin badar aka tuna me ya faru a badar eh, shi yasa da za a fara ba da labarin waƙi a uhudin sai da aka faɗa Ya ka ce laqad nasarakum Allah bi badrin sai ka ce wa antum azillatu fattaqullaha la'allakum tashkuru badar yakin uhud za a fara baka labari amma sai da aka dauko maka uhud badar bara ku ne kuka ci nasara ba laqad nasarakum Allah bi da wa antum adilla kuna makaskanta ba ku da yawa ku sha wani abu amma Allah ya baku nasara kamar Allah yana cewa masu imani sahabban manzon sama a lokacin yanzu kuna cewa ba ku ci nasara ba limaza lam tunsaru fi hadhihi alwaqi'ati wa antum wa antum aqwiya shan wa antum adilla nan wa antum izza me yasa can kuka ci nasara yanzu ko me yasa kuna da yawa kuna da ƙarfi kun yi shiri amma ba ku ci nasara ba shi yasa a ciki aka yi aka zaka ce awalin ma a asabatkum musibatun sai aka ce ne a asabtum mislai haƙultun anna hadha sai ce ne indi min indi ku matsalar daga gare ku take ku duba a yi bincike a yi nazari ba daga Allah ba ne Allahn da ya taimake ku a badar yana nan siffofin nan nasa na ba da nasara suna nan ba su canza ba siffofinsa na ƙirfi da buwaya da isa suna nan Alƙawarin da ya cewa mummanai su ne masu cin nasara wa inna jundana da ghalibuna inna lanansu wa lanansu rusulana walladina amanu fil hayati duniya, wa mai kumul ashad suna nan ba su tashi ba to ya aka yi haka sau daga min indi an kun matsalar daga gare ku take a can kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzo Allah ta sama da'a amma a nan fa a saitun min ba'di ma arakum ma tuhibbuna sabo kuka yi can kun yi da'a nan kuma kun yi sabo dan Allah ji at-tashabuhul bayani da at-takamul fil ma'ani to kun yadda kun ji yadda suke shi yasa al'allama a sheikh siddiq hassan khan al-qinnuji a cikin tafsirin sa fathul bayan fi maqasid al-qur'an yake cewa wadallat hadhihi al-ayatu wannan ayar ta afala ya tadabbaruna al-qur'ana walau kana min inda ghayri allahi wajadu fi ikhtilafan katira to a cikin ta akwai ne akwai ta nuna ala wujubi tadabburi lil qur'an wajibi ne musulmai su rika tintintini a game da ma'anonin alkur'ani liyughrafa ma'anahu domin a gane ma'anonin alkur'ani biduni tadabbur la yughrafu ma'ani alkur'an idan ba a tintini to ba za a gane ma'anonin alkur'ani ba shi dai kila a gano harfan sama sama ko a makatar jama? yi mana ba ni baki in baka fassara za ku yi inda ma sha Allah sai a ce an soke ƙur'ani a tafsiri daga farkon Ramadan kullum sai an yi izifi biyu juz'i ɗaya juz'i ɗaya kullum sai an yi juz'i ɗaya in aka faru alhamdulillahi rabbil alamin to ba za a dire ba sai gab da sai ya kulu goban an tashi sai ya kulu za a tashi ba za a dire ko ina ba sai dai mai tilka rusul haka za a yi ta har wata rana ka ji an ce an mai ta sa'aluna min aljannati wan nas kullum ka san wannan dai Allah ya sanya alheri a ciki wal ma'ana annahum law tadabbaruhu haqqa tadabburihi lawajaduhu mu'talifan ghayra mukhtalifin da a ce sun tsaya sun yi tintintini in ji Siddiq Hassan Khan rahmatullahi alai yace da a ce sun yi tintintini a game da ma'anonin alqur'ani lawajaduhu mu'talifan to da za su samu alqur'ani a hade yake a dunkule yake sashin sa na gazgata sashi shine itilafi babu ikhtilafi gaira mukhtalifin ba za su same shi yana cin karo da juna yana sassabawa ba kuma za su same shi sahihal ma'ani za su same shi da ingantacciyar ma'ana ma'anoninsa ingantattu ne babu kuskure a cikin ma'anonin alkur'ani ƙawiyyar mabani za su same shi masu ƙarfin lafizza lafizzansa masu ƙarfi balidan fil balagaci za su samu alƙur'ani ya kai matuƙa a wajen balaga isar da bayani ila a'la darajatiha daraja mafi ɗaukaka ta balaga ba irin balaga ɗan adam ba domin wani zubin balaga ɗan adam ma har da ƙarya-ƙarya A cikin da ɗan adam yana da wasu abubuwan da in ka tsaya kai nazari a kansu sosai kai ta dabbobi to za ka gane cewa ma sun fi kama da ƙarya imana yanzu idan ka ɗauki husnu ta'ali a cikin ilmul badiyar husnu ta'ali kawai ga wani abu ya faru sai kai a matsayinka na adibi sai ka ce kai ma'anan nan da mutane suke kalla ba ita ba ce sai ka ɗauko wata ma'ana ta adabi to sai ka ce ai ita ce kaza hmm? wai wani mawaƙi ne aka mara masoyin shi da aka mara masoyin shi ta to kun san kuma jafata yanzu aka mara mutum kawai sai ka ga in mutum jafata ne zai ga yatsu a kwance a nan sun yi shaida sabanin mu ma sha Allah hmm? to aka taska mai mari masoyin shi ne a gaban shi ne sai ce a ah, wa ma kulfatul wajihil munir qadimatan walakin fi wajihi asarul ladani shi wannan marin da aka yi wallahi wata sai da ya taya shi ya taya shi fusata kuna ganin wannan zane-zanen na jikin wata kun san wannan zanen da kake gani na jikin wata kamar mutum ko ba haka bane sai ce to wai marin da aka wa masoyin shi ne ya tashi fir ya tafi ya je samu wata sau da kawa makon fatul wajihin muniri kadimatan shi wannan alamar da take jikin wata ba da daɗiya ba ce tun da ake ganin ta tilatila da Allah ya halarci wata to duk mutane ba su ganta ba sai yanzu ne walakin fi wajihi a tsawon laɗani sai dai alamar marin da aka yi wa masoyin shi to ita ce ta je wata ke taya shi fushi saboda ka da kamara yanzu to ba shi kamara ba wata kamara yanzu wannan gaskiya ce ko ƙarya eh? shi yasa babu irin wannan a cikin ƙur'ani yawwa ƙur'ani a cinsa akwai balaga amma ba kowane abu bane malaman balaga suka tabbatar da shi kuma ake samun shi a cikin alƙur'ani in ka fahimci wannan za ka huta في القرآن بلاغة وليس, ما وليس كل ما في البلاغة في القرآن البلاغة في القرآن أقوي بلاغة أتكين القرآن أما وليس كل شيء في البلاغة يوجد في القرآن باقوم يبني يكتين إلى من بلاغة لكم ذا أزوء a تطبيق سدولي ce آيين القرآن إنا جمعنا a cikin to kaga akwai wannan to shine sai yake cewa qala ibn abbas sayyiduna abdullahi dan abbas ya ce afala yatafakkaruna yanzu ba za su yi tintin su yi tunani ba fa yarawna tasdiqa ba'dihi li ba'd su ga yadda alqur'ani sashin sa ke gazgata sashi wa ma fihi min almawa'izi sannan su ga abin da ke cikin alqur'ani na wa'azuza wa dhikri da tunatarwa wal amri da bada umarni wan nahyi da kuma yin hani وأن أحدا لا يقدر عليه سجلنا عبد الله دان أباس حبر الأمة وبحرها يتي سنن دان أدم بزيئين القرآن kai kana karanta alkur'ani shekara 23 yan uwa ku tsaya ku tadabburin wannan abu shekara 23 ana faɗin magana amma ka kasa ciro kuskure ɗaya a ciki ka san wannan laisa kalama bashar 23 shekara ashirin da uku ko mulki ake canzawa yake shekara ashirin da uku na wancan shekarun ba irin na wannan ba ne na wancan shekarun ba irin na wannan ba ne kowane mulki da irin nasa yanayin da ya zo to shi ne sai malaman nan suka ci gaba da mana bayani suka ce sun mayu akidul ƙur'ani daga nan sai alƙur'ani kuma ya ƙarfafa a gayyatar da yake mana cewa mu zo mu tintinci ne game da ma'anoninsa annahu naka aqfala cewa akwai wasu makullai makullai tagliqu qulubal bashar wanda suke kulla zukatan mutane wa tasrifuhum an tadabburi sannan su karkatar da su game da tintintini game da ayoyin Allah akwai waɗannan makullan ɗan uwa wallahi akwai su makullai ne Allah cikin sa ya kaddara ya halicce su wallahi sai su kulla zuciyar mutum mutum yana kallo ba ruwan shi ma da ƙur'ani shine wa tasrifuhum an at-tadabbur fi ayatihi waɗanda suke kuma karkatar da bayan Allah mutane a game da yin tintintini a cikin ayoyin alkur'ani waɗannan makullan suna nan ba fa mabuɗai ba makullai jamlock padlocks duk duk lock lock masu nau'i daban-daban chinese lock american lock koma ne in akwai french lock duk da ka kawo su to akwai su suna nan sai su kulle zuciyar mutum bam ba za ta iya tadabburin alkur'ani ba qala ta'ala Allah ta'ala yana cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin ba afala yatadabbaruna alqur'ana wai me ya hana su ba sa yin tintintini a game da ma'anonin alkur'ani am ala qulubin aqfaluha ko ko a cikin zukatansu akwai wasu makullai ne da aka hada zukatan aka bane bam wannan ma su'alun inkariyun ne ko su'alun taqriri kai hmm afala yatadabbaruna alqur'ana ay la innahum la yatadabbaruna alqur'ana bal ala qulubin aqfaluha haji a fassara kenan afala yatadabbaruna alqur'ana ay la yatadabbaruna abin da yake tabbas shine ba sa cincincini game da ma'anonin alkur'ani me yasa li'anna ala qulubin aqfalaha saboda a cikin wasu zukatan ai akwai makullai an sa makullai an rufe waɗannan zukata to shi yasa ba su iya yin tadabburin alkur'ani sai Allah madaukakin sarki ya hana su fala yatadabbaru haula'i almu'riduna an kitabillahi waɗannan waɗanda suka kauda kai game da littafin Allah ba sa iya tadabburi su tintintini a cikin alkur'ani wai ta'ammalunahu haqqat ta'ammul ba sa kula da ma'anonin gaskiyar kula fayudrikuna ma fihi min al-mawa'izi waz balle har su riski su gano abin da ke cikin alkur'ani na wa'azuza waz-zawajiri da tsawa tsawa da aka yi daga tsawa da Allah subhanahu wa ta'ala yi fa innal qur'anal karima nurun domin shi alkur'ani mai girma wani irin haske ne yakshifu dhulmata da yake yaye duhu haka yake ƙur'ani duhu haske yake haske ne shi da yake yaye duhu idan ya zo shi ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an nuri bi idni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur littafi ne da muka saukar a gare ka domin ka fitar da mutane daga duhu zuwa haske shi ne wannan <clears throat> wa al ghishawata sannan kuma yana yaye yana ido yana ta ido da mutum yake da ita ta rashin ganin gaskiya to alqur'ani yana zuwa sai yayi kun ga a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya lissafa ya siffanta kafirai shi ko ala qulubihim abin gishawatu khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun kaga gishawatun to wannan gishawa din ana cewa gishawa ana cewa ishawa eh ana cewa gishawa ana cewa ne ana cewa ishawa a larabci bal an qulubuhum muslimatun qasimatun ko zukatansu sun kasance masu duhu ne qatimatun masu bala'in duhu shine qati alqasmu alqasmu az-zulmatu kenan duhu na da sunaye da yawa eh. duhu na da sunaye da yawa ka'annama ka'annaha muqabbalatun bil aqfalil hadidiyyati kai ka ce waɗannan zukatan an kulle su ne muqabbala an kulle su bil aqfalil hadidiyya da karafa kai da da makullai irin na karfe dinnan. wani makullin in ka ganshi da kacar da ake tanada ta shi wannan makulli ya yake fala yasilu ilai nurun haske ba zai iya kaiwa zuwa ga waɗannan zukatan ba wala yushriku fiha imanun sannan imani baya haskakawa a ciki domin imani haske ne imani haske ne kuma rayuwa ne imani haske ne kuma rayuwa ne yasa kaga kabari Allah haskaka mana asalinsa a zahirinsa duhu ne amma waɗanda Allah ya raya rayuwarsu a duniya suka tsaya suka bi alkur'ani to zukatan su kaburburansu ba sa duhu yi mana wahaisu menene wahaisu alfata yarta'u fi zulumatihi min alqabri yalqahu sanan متحللا هنالك يعنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه ko wajidri bihi su'lan ilaihi muwassila lokacin da kake rayuwa a cikin kabari to qur'ani zai zo maka yana haskaka ma shi haskaka maka kabari shi yadda na sa ka ki bacci da daddare to yanzu kuma ni ne zan zama ka fi hali wahshatik yanzu kana cikin firgici da razani to ni ne zan zo in kwantar maka da hankali yanzu kana cikin hali na tafarrudi da gurba to yanzu ni ne zan zama mai zan zama maka wanda zai zama abokin hira tare za mu rika zama eh, sai mu rika sai mun amunadama eh, in zama nadiminka abokin hirarka mai baka abin sha mai daɗi kamar yadda ka rika sha na a duniya shabbaha al-maula jallat qudratuhu qulubal munafiqina bil abwabil muqfalati a wannan aya ta cikin suratu Muhammadin alaihi salatu wassalam Allah ya kamanta zukatan munafikai bil abwabil muqfalati da wasu da kofofi waɗanda suke kullallu fa hiya la tastafidu min wa'azi ba sa fa'idantuwa da da da wa'azi kama annal abwabal muqfalata la tastafidu min nuri kamar yadda kofofi kullallu ba sa fa'idantuwa da haske ka kulla kofa bam to ina haske zai shiga ta ina haske zai shigo haka ba haske ba zai shigo ba shi kuma haske na asali shine hasken rana eh shine hasken gaske wala talinu linushin sannan ba sa taushi si laushi in an musu nasiha ka annal quluba abwahu kai ka ce zukata wasu ƙofofi ne ughliqat bi ihkami waɗanda aka kulle su da aka tashi kullewa sai da aka kyautata kullewa wa ju'ilat al-aqfal aka sanya musu makullai fa kaifa yadkhulu ilayha shay'un min nuri al-qur'an al-karim ta yaya haske daga cikin hasken Alƙur'ani zai iya shiga cikin waɗannan ƙofofin da aka ɓame su aka kulle su bam Saka kullu ran aka kulle su ba a ban wani sashe na kofar haske ya shiga ciki ba kun ga shine wannan qala al-imam ash-shankiti al-allamah al-allamah al al-allamah al-usuli ash-shaykh muhammad al-amin ash-shankiti ayatun min ayati allah fil hifz wal faham. aya ne shi daga cikin ayun da za ka tabbatar da Allah na nan a ilimi shi ne yana da yana da fukahat da yawa yana da labaruka masu ban dariya eh, dattije ne da ya rayuwa ƙauye a ƙauye ya rayu sai da ya girma sannan ya zo saudi arabia daga ƙasar su mauritaniya ya taho wadda ko da ya zo saudi arabia shi malami ne ɗari bisa ɗari cikakken malami ne da ya zo saudi arabia abinda allah ya masa baiwa da shi shine da ya zo saudi arabiya a ƙi da shi ta inganta saboda wannan ilimin da allah ya ba shi a baya amma yana kan aƙida wacce take ba ta daidai ba da sai allah ya masa kyauta ya kawo shi kasar saudi arabia sai allah maɗaukakin zaki ya ƙara wanke zuciyar shi bai da satifiket ko ƙwara ɗaya ko na firamare amma lokacin da aka bude jami'ar islamiyya shi aka ba malamin usulul fiqh duk ɗaliban jami'ar musulunci na farko na madina to shine malamin sa na usulul fiqh bai da certificate ko kwara ko firamare bai ba sai a zo shi za shi bai da jaraba ba yawana daga cikin abubuwan shi na ban dariya shi bai da ai jaraba ba ba wani shi da jaraba kai in aka zo ana jarba aka ce shine za kawai sai ɗalibai sai sarka ce aka rama kalla tambaya ta ɗayan na mai amsar ta sai ce ka rubuta kaza ka rubuta kaza kaza kaza ne sai wani ya ce aka rama kalla tambaya ta bifa sai ce sai ba ka amsa tambaya ta sai ya rika bi ma yana zagaye yana kallon rubutu zai ce kai ba daidai ka rubuta wannan ba ka sa ka sa <laughs> shi ne aka kai shi ƙara ya ce ah shi wallahi Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum Allah shi wallahi sai dai in basu tambayan ba amma in yanzu za ku sake ban supervision invigilation idan naji wallahi duk wanda ya tambaye ni sai na ba <laughs> ka amsa shi <laughs> ne sai aka daina sa shi <laughs> a matsayin supervisor ko invigilator shi kenan sannan hayyar su in ka kawo mashi kudin saudi arabia riyal ɗari biyar akwai riyal dubu akwai akwai riyal dubu dunkulalle akwai to ɗari biyar riyal ɗari biyar riyal ɗari biyu ko akwai riyal ɗari a shi gama ma nan kusa da nema eh, shi ga sai ya saba kirga kudin najeriya kuma ya kirga na can <laughs> akwai riyal hamsin ko to wannan nan da ya zuwa ƙasa in ka kawo mashi har ya koma ga Allah ba da ya kalle su ba zai iya tantancewa ba sai dai idan ya duba lambar amma mu kaga yanzu yan yara so shi saboda gudun duniyarsa idan aka ba shi albashi kawai zuwa yake sai ba mata shi wannan mata ta ji daɗi <laughs> kawai zai je liƙa mata shi ke nan shi dai ya ganin ana zuba mishi abinci kawai a kwano kuma kayan shi ya zo ya tarar da an wanke masa shi ke nan ya sa kayan shi ke nan motar shi kuma ya zama akwai mai a ciki shi ba gun shi in ka ce zo ba ni kuɗi in ka tambaye shi kuɗi ya ce je ka wajen hajiya ta baka ila <laughs> ita kuma ba ta ruwa zai ta shi sai ta baka to yana da irin waɗannan labarukan masu ɗimbin yawa ya zo Najeriya ya zo Najeriya yana da littafi da ya rubuta rihlatun ila afirikiya mujalladi ɗaya ya ba da labarai, wasu ma dai abubuwan sun ɓata, wasa'i ɗin sun ɓata. amma dai an samu wasu an tattara su an yi littafi mujalladi daya malam baka gumi ya ba da labarin zuwan shi najeriya da zuwan shi kano eh ba zariya ba ce amma ya zo fa zariya ya zo a biyu nan ya zo a biyu nan bari da gaske to da ya je kano ba ya zariya ba bari mu dana. sai mala baka gumi suka je da shi masallacin masallacin masallacin juma'a na binni shi kenan sai suka koma otal sai ya ce mala abu hagu mu tashi mu sake sallah ya ce saboda sai mala ya ce saboda mai ce aiko limamin kano yana cikin limamai masu kokari a najeriya sai ya ce ai ya iya bambanta tsakanin wakafi in yana hudu ba bai san wajen da zai tsaya ba bai san wajen da zai tashi ba shi ne dalilin da za a canza sallah <laughs> sannan ya taɓa zuwa wata shekara lokacin an zo a shirma munasini albani rahmatullahi ya rubuta littafin sahijatun nabi sallallahu alaihi sallama. kuma fahimtar mala albani ita ce ba a kowane aikin hajji sai matuyi. haka mala albani ya fahimta cewa matuyi kawai ake aiki a aikin hajji ba za a yi kirani ba za a yi ifradi ba to shi kuma ba maliki sau daga wata shekara sai ya zo lokacin sarki faisal Allah ya gafarta masa sarkin saudi arabia sai ya zo yana zuwa shi kenan sai faisal zai tsokane shi sarki faisal sai ya ce akan makalla kai wani irin aikin hajji za ka yi dama gashi an taru da manya-manyan malamai da ɗaliban ilimi kada sai ce mufridan hannun munkirin ya ce ifradi zan yi akwai wanda zai jaje ni shi akar makalla ba wanda zai jaje ni <laughs> to haka yake yana da wannan abubuwa da yawa to shine za a kawo mana magana sa tafsirin sa abwaul bayan fi idahi alqur'ani bil qurani yana cin tafsirai waɗanda Allah ya sa wa albarka bai gama rubuta shi ba amma almajirinsa mai albarka atiya salim ɗan ƙasar masar ne shi ya ƙarasa masa shi ina jin daga sotul mujadala zuwa nasi haka ne ma daga sotul mujadala zuwa ƙarshen alƙur'ani shi ya ƙarasa masa Allah ya taimake mu to shine malaman nan za su kama na maganar su a game da afala ya na alqur'ana am ala qulubin aqsaluha Allah shi taimake mu Allah ya kai mu gobe da izinin Allah to wannan za su karanta ko ko a ba su sai gobe in mun zo sai a sai a karanta lokaci yayi insha Allah Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wasallama kan mu kan mu kan mu kan mu gaza da yin addu'o'i a game da ƙasarmu da kuma wancan yankin da muka yi bayani kansa ba tattaunawa ba ce take da fa'ida ka yi addu'a Allah cire fitina a yanki mu abin da muke faɗi kenan don Allah abin da ya kamata a yi taujihin mutane a kai shi ne su roƙi Allah Allah ya ɗauki fitina a wannan yankin kama ya umumi ka ce duk wanda yake nufin wannan yankin da sharri Allah ya gama da shi shi kenan duk wanda yake da nufi yake nufin wannan yankin na musulunci da sharri wato da za a yi wata a kan wannan yankin za ka gane muhimmancinsa yanki ne mai muhimmanci a addinance yanki ne mai muhimmanci iklimiyan yanki ne mai muhimmanci iktisadiyar tattalin arziki yanzu maganar da ake ciki a najeriya man fetur ya tashi saboda wancan rikicin to ko dan wannan ba za ka yi addu'a ba in kai ba da addinin Allah ba wani aka ce kai wa addu'a ba wani mu ba mu ce kai wani addu'a domin wannan nan da ake ce musa addu'a nan mu ba mu ce ba amma yankin gabaki ɗaya muke addu'a Allah yanke ya ɗauke sharri da fitina daga yanki saboda yana da alaka da mu ta addini sannan mahimmancin wannan yankin dama su suka kirkiro sunan suka sami a shirkul suna ne sabo musulunci bai san da wannan ba in kana ɗaukar littafin tarihin musulunci ba za ka ga wannan sunan ba ingila ce ta sa wa yankin suna ingila ce ta sa wa yankin suna wajen alif ɗari tara da biyu ta sa mashi a shirkul ausar middle east wani yanki ne mai ban mamaki shi ya haɗa alƙarat nahiyoyi guda ukun nan na duniya shi ya haɗa su europe turai asiya afirka in ka tashi nan daga najeriya ka shiga nijar daga nijar ka faɗa abin nan abin caji ta wani yankin ko a ce ma a yanke ta caji daga caji sai sudan daga sudan sai saudi arabia kaga afirka in ka tashi daga asiya su yankin asiya asalin wajen yankin asiya ne yi shi sa taki aka rasa yadda za a yi da ita ita turai ce ko ku a asiya ce kuma haka yake a tarihin musulunci shi sa lokacin da kake maganar Ru to biyu ce akwai rumfi orubba akwai rumfi asiya kwarai da gaske akwai rum ta asiya akwai rum ta europe ta turai to ka sannan in ka tashi daga turai ka taho daga italy za ka fado ina za ka faɗaɗo wajajen silibiya da maroko to ka ka shigo ƙasashen larabawa to daga ƙasar maroko ko ƙasar libya sai ƙasashen kamar masar haga nan ma ka shigo ina a shirkul ausa ne to shi yasa waje ne mai muhimmanci a addini kuma jiya mun yi magana kai ka yadda cewa anan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake anan aka saukar da wahayi annabawan Allah duk anan Allah ya tsirar da su anan Ka'aba take a annan al aqsa yake sannan waje ne mai muhimmanci a tattalin arziki babu inda Allah ya zuba arziki a duniya kamar nan rannan nake faɗa na karanta saudi arabia ta gano wani kwai na zinariya wanda ana jin da za ta daina haƙan man fetur ɗinta ta koma wannan zinara to ya ishe ta to duk a wannan yankin ne su suke ba duniya man fetur man fetur ɗinsu ya fi na kowa yawa duk wata ƙasa da take takama da man fetur ba ta kai su ba to shi yasa sabubban da za su jawo ayyaki a wajen suna da yawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su ya haɗa harshe ɗaya a wajen ya haɗa addini ɗaya a wajen kafin tsirar isra'ila kafin a kirkiro isra'ila da gangan domin a girgiza wannan yankin a samar da fitina a ciki sannan da ita kuma ɗayar ƙawarta iran ɗin su ma aka kirkire su aka kirkire su a matsayin kirkira ta siyasa ƙasar dama tana nan ko da ba da wannan sunan ba kuma dama suna da tsohon tarihi na makirci a duniya ka manta da su waye farisawa kuma har yanzu wannan idin na motsa su suna da idin bautar wuta har yanzu kuma ba sa ɗaukar sallah ba sa azumi tare da mutane ba sa ajiyewa sannan ka je ka ga yadda suke addini a wajen addinin Allah suke yi a wajen sannan duk ƙasar da suka shiga ya suke mata mu yanzu Najeriya ba ma cikin target ɗinsu Daga waɗannan abubuwa ne da ba su da daɗi ka yi addu'a wannan yanki Allah ya tsara musulunci da musulmai a ciki duk kuma wanda yake nufin wannan yankin da sharri Allah ya mayar masa da sharrinsa ya shi shi ke Allah ya shirye mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh